445 hijiran annabi sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina wanda kuma yin muwafaka da 25 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya to alhamdulillah Allah ubangiji subhanahu wataala muna jaddada godiyarmu a gare sa wanda da rahmansa da alkhairansa da albarkatunsa Allah ubangiji subhanahu wataala ya raya mu ya ba mu tawfiqi har mun kai ranar mu ta yau Allah ubangiji ta muna roƙon agajin sa da rahama ya tsara mana al'amura marasa lafiya daga cikin mu Allah ubangiji ta ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta ya rahamce su kuma Allah ya tana mu makoma mu cika da imani Tsotsai da bala'i da fitina da suke damun al'ummar annabi sallallahu alaihi sallama a fadin duniya musamman mu a nan Najeriya a nan Borno Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya yaye mana Allah ta'ala ya ba mu lafiya Allah ya wanzar da zaman lafiya ‘yan wana musulmi muna karatu har ila yau a cikin suratun ra'ad karatun da muka karanta a jiya shine aya ta ƙarshe faɗin والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إن شاء الله تعالى ذا مشيق بدق آية بإذن الله تعالى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ibada tare da tabbacin annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da hujjoji ubangiji subhanahu wataala anan yake cewa wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya kamar haka ne mun saukar maka alqur'ani mai girma ya annabin Allah Muhammad mun saukar da shi ne da harshen larabci domin ya zamanto abu ne wanda kake wa mutane hukunci da ilimi na tauhidi to in har ka sake ka bi son zuciyarsu malaka min Allah min waliyin wa min waliyin wala waqa tabbas fa baka da wani majibincin al'amari ko bayan Allah baka da wani wanda ya isa ya kwace ka daga ubangiji subhanahu wataala Allah ubangiji subhanahu wataala a wannan aya mai albarka yana tabbatar da wato abubuwa guda biyu abu na farko shine alqur'ani mai girma daukakken littafi ne daga wajen Allah ta'ala da harshen larabci an saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin jazira na arabiya a cikin tarayya na larabawa ya zo musu da wannan yare yaren larabci domin ya karantar musu shi ya karanta musu shi sannan kuma domin ya samu daman ya yi hukunci da shi inda an sokar da shi da wani yare ba larabci ba to da zai yi wahala mutanen larabawa ƙuraishawa su fahimce shi amma tun da ya zama balaraban littafi ne da harshensu ga kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama nasu ne a gidansu fahimtar wannan littafi da karatunsa ba za ta yi musu wahala ba amma duk da haka suna ta kaucewa suna ta mutsuntawa suna ta izgilanci da annabi sallallahu alaihi sallama da zaginsa har ma wani lokaci suna neman wato ainihin su yi musanya da shi kamar su yi cinikayya da shi su ce da shi ya annabi ya muhammad in kana so mu bi ka to ka sa mana rana ya zama namu mu manyan ka ba wa talakawa ma ranan su daban kar mu zama mu manyan gari da talakawa wajen zaman mu ɗaya ka sa mana ranar mu daban ka sa masu ma ranar su daban ka ba mu lokacin sallan mu mu manyan daban ka ba wa talakawa ma lokacin sallan su daban to haka ne suke faffaɗa masa wa'annan rayuyuka, ra'ayin su to Allah ta'ala yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada ma ka saurare su kada ma ka saurare su ilimi wahayi haske ya riga ya zo maka da wajen ubangiji subhanahu wataala abinda zaka gaya musu shine irin abinda an gaya maka qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kace da su ya ku kafire ni kam badan bautatawa abinda ku za ku bautata masa la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ba a'budu ko ma ba za ku bautatawa abinda ni zan bautata masa ba wala ana abidun ma abattum ni ma ko a gaba ba zan yi ba a baya ban yi ba yanzu ba zan yi ba ko ma a gaba ba zan yi ba ko ma a irin wannan yanayin ku da yadda kuka dage da kafirtawa to a yanzu ba ku bi ni ba watakila ko a gaba ba ba ku bi ni ba sabili da kuma ku ci gaba da naku addini mu ni ma in ci gaba da nawa kum dinukum waliya dini shine ana Allah ta ga wala in tabata ahwa'ahum tabbaza annabin Allah muqaddara inda zaka bi sun zuciyarsu ka bi umarninsu cikin abin da suka gaya maka ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan ko ilimi haske wahayi ya zo maka in har ka yi haka din to fa ka shiga uku malaka min Allah min waliyin walawa wa bayan Allah baka da mai agaza ma baka da mai ka kariya baka da mai baka nasara malaman tafsiri duk sun yi ijima'i akan tafsirin wannan aya ana mukhataban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ana nufin al'ummarsa ana nufin menene al'ummarsa domin shi ma'asumi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye shi tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yiwa ba ya bi son zuciyarsu annabi ba zai yi wannan ba to ashe kidan idan kana so ka tsoratar da gama garin mutane to in ka tsoratar da babban su ai su sun riga sun shiga a ciki shi yasa an fuskance shi da magana amma ba shi ake nufi ba al'ummarsa ake nufi da wannan bayani shine kamar fadin Allah ta'ala wala in wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin duk wannan kalamai wa'annan kaga lafuza ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba ake nufi ana nufin al'ummarsa saboda shi ma'sumi ne Allah ta'ala ya kiyaye shi Allah ya kare shi ba zai taba yiwuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi son zuciyarsu mu ake nufi kada duniya ta rode mu kada kafirai su mamaye mu kada su zo su kirkira mana wani abu na duniya a zo a cakuɗa shi da addini a ɗauke mana hankali mu bar addini mu zo mu bi wani abun su mu zo mu bata mu shiga uku mu ji kunya a gaban ubangiji subhanahu wataala aya tana gargadin duk musulmi mai tsoron Allah subhanahu wataala ya san alqiblarsa ya san addininsa ya san malamansa ya san waɗanda ya kamata yayi koyi da su yayi ta'alluqi da su ba kowane mutum ba in ya bude baki yana magana akan addini ya zama malami balle ya zama shehi balle ya zama waliyin Allah a bisa akwai shaidanun mutane wanda za su fita da rigunan mutane da rigunan malamai akwai shaidanun mutane da Allah ta'ala ya ba su harshe ya ba su iya magana in sun yi magana za a saurare su in an saurare su kuma in mutum bai yi hankali ba zai kauce ya bar addini musamman zamanin mu ne yanzu da muke cikin sa ƴan uwa musulmi mu kiyaye mu hattara social media nan yanzu an cika mana ita da lalata an cika mana ita da siya da fatawowi daban-daban abinda bai kamata ba abinda ma in an ka shaydani wata kila ma zai ji kunyan ya faɗa amma yau an sa wasu malamai da sunan malamta da sunan addini suna faɗa kun dai ji shekara da ya wuce bai daɗe ba wani ya fita a bainar jama'a yake shi ko annabi ba ruwansa da shi ba ruwansa da ko annabi wannan kalimar kowane musulmi ta dazana ce ta dame shi dan annabi ya fi ƙarfin ashe da shi ko annabi daga faɗanka ko annabi ka san cewa rashin ladabi ne amma ka san waɗannan kalamai na shaidanu ne shaidani yana iya faɗanta a cikin surar bani adam shaidanu ire-irensa a irin shuran bani adam za su dauke ta su mara masa baya amma duk mai hankali mai tsoron Allah musulmi ba zai taba faɗan wannan ba ko da magabatansu da ake bin su a cikin da'awar su ba su furta irin wannan kalma kai tsaye ko annabi ba su faɗe ta ba amma ka san kowane zamani gwargwadon al'ummarsa yadda al'umma ta lalace yadda al'umma ta kankare to Allah ta'ala zai kawo mata shaidanu irin suran al'umman sai gama garin mutanen da ba su yi karatu ba ba su yi ilimi ba su kawai fasaha da iya yare shi ya ɗauke musu hankali Ta saboda haka ƴan uwa mu yi hattara waɗannan da suke da'awar sunna ƙarya ne kawai ba sunna ba shaiɗananki da suke da'awa dan babu sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta zo da a koya wa mutane tsara da rashin ladabi da zagin waliyan Allah ta'ala wannan ba sunna ba tur da sunnan da za ta zo ta ake a zagi waliyai a zagi shahine a zagi masu tsoron Allah ta'ala babu wani sunna da ta zo da iri wannan abu sun faɗe ta sunna ne haka ta yi musu daɗi a bakinsu amma alal haƙiƙa shaiɗananci ne ba sunna ba a kusa kusan nan kun kuma wani kuma salo daban da aka kawo shi wani kuma sai ya fito da sunan malamai malamta da sunan addini sai ya azammace kusa da shi kafada da kafada ya taba ta taba shi kuma wai ana fassara alqur'ani mai girma a bainar jama'a tsakanin maza kuma duk su wane ne masu cewa su sunna kullum abun da nake gaya wa ƴan uwa ku yi tunani kada ka kuskura ka ambaci wa'annan mutane da cewa su ahlus sunnati in kana cewa su ahlus sunnati to kai ahlu menene duk wanda yake su ahlus sunna shi ba ahlus sunna ba kamar yake su musulmai shi ba musulmi ba naji wani daga cikin ƴan wanda na san su haka ya furta wannan kalma akan cewa yana siffanta su da ahlus sunna abun ya dame ni na kira shi a waya nace abun da kai innan ba daidai ba kar ku kuskura ko a wasa ko ce wai su sunna ko kuma wani abu daban a'a ku din ne a haqqu an taqulu an taqulu li anfusikum antum ahlus sunna ku ne kun fi cancanta da ku kasance ku ne wanda za ku ce wa mutane ahlus sunna amma kullun ka san menene abin da laraba suke cewa ramatni bida'iha wan sallat tana da cuta amma kuma ta zage ni da cutarta Shi ne mai cutan shi ne mai haukan amma yake ni ne mahaukaci ni ne mai cutan ana gane abin da nake nufi sabili da haka a kiyaye wala in a ahwa'ahum in kwa in mutum ya so dai zai bi son zukatan waɗannan bayin Allah da sunan addini da ma ja'aka min al-ilmi bayan ko ilimi ya riga ya zo maka ga alqur'ani ga malamai nagari masu tsoron Allah wanda sun ci kowa iya sanin Allah da iya sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iya sanin alqur'ani mai girma da iya sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama su ya kamata ka saurara su ya kamata kai koyi da su su ya kamata ka ɗauki karatunsu amma in kake duk abinda wanda kawai dai ka ji sautinsa kawai ka bi a bayansa wallahi sai wani sauti kuma ya ka jahannama Allah ya kiyaye saboda haka wannan aya irin gargaɗi da jan kunne da take mana kenan ko ina in kana tafiya ba dai social media bane wani anguwa wani titi wani gari wani layi in kaji akwai malamai kafin ka taurari wani malami a ciki ka tambaya ya yake ne me alakansa da Allah me alakansa da malamai masu tsoron Allah me alakansa da ne, me alakansa da waliyan Allah amma kana ji ana ce maka ai wannan yana kafirtar da mutane ai wannan yana yana bidantar da mutane ai wannan yana tsina wa mutane to dan uwa wallahi nasiha ta gare ka ka guje shi dafi ne ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne wanda Amerika da Ingila da Isra'ila ta yi trailing nasu kasan ƙasashen Amerika da ƙasar Ingila da Faransa duk ƙasashe na azalimai nan a duniya suna da a cikinsu makarantu na musulunci makarantu tun daga level na nursery da primary har zuwa jami'a kowane level tun daga digiri da masters da PhD da komai da komai aka tsara tsara na karatun musulunci takhassusi da za ka ɗauka a karatun alkur'ani mai girma tafsiri hadisi fiqo mustalahul hadis aqida tauhidi tasawuf kowane fanni akwai za a karantar da kai kuma karatu da ka sani na musulunci inna karatu mai kyau bayan an baka karatu kuma su a baka dafi a baka a hahada a cakuɗa maka a lalata wa mutum ƙwaƙwalwansa sai a ɗauke ka kai ina kai ka wani wurin da suke so sai su dinga biyan ka su dinga ɗaukan nauyin ka su dinga yi maka wani abin da ba wanda kawai dai ka kai kanka ka riga ka zama ta wani babban mutum rayuwar ka ta tafi to ire-iren wannan an riga an yi su da yawa da mu yarda ko kar mu yarda wannan shine abin da yake faruwa wannan shine abin da ya faru kuma shine abin da yanzu yake faruwa kawai ana canda masa salo-salo ne sai a tura kowace ƙasa in ƙabilunta in garinta ga ƙabilarka ga kalanka ga wannan wannan ya zo ya zama gashi gashi sai ka ji yana faɗa da iri yaren da kike ka sani da bayanan da kike sani to yau da gobe kai baka yi karatu ba baka tsaya gaban malami ba karantar da kai ba kana ji shi ga abin da ya faɗa kaga shaidani ka abin da yake so kenan sai mutane su fata sabili da ka ƴan uwana wallahi mu kiyaye muna cikin hatsari sosai da sosai shi yasa Allah ta'ala yana jan kunnen mu kullum wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala waq ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa laqad arsalna hakan ne ko na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وأن آية ما لم تفسير سكشتا سوق دليل سوقت شيني يهود da nasara suna cusawa musulmai wa quraishawa wata shubha dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi da su wannan ba yana cewa shi annabi ne manzo ba ba yake kira zuwa ga Allah kuma yana cewa wai duniya ba komai ba kar a damu da duniya to me yasa shi ya damu da duniya me yasa yana son mata me yasa yana auren mata da yawa me yasa me yasa me yasa baka ganin matansa sun fi kowa ya fi kowa wato mata masu yawa da sauransu haka suke kawo musu irin wannan shubha a game da annabi sallallahu alaihi wa sallama dan su aibata shi an gane da kyau to shine Allah ta'ala ya kare shi yake cewa laqad arsalna rusulan min qabli tabbas haqiqa muka aiko annabawa manzanni kafin kai ka zo ko ma su ma duka waje lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya musu mata da yara dukkanin su annabawa manzanni sun yi aure kuma dukkanin su sun hayayyafa babu annabi manzo da bai aure ba kuma duk da suka yi aure kuma Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya sanya musu zurriya a cikin annabawa manzanni akwai wanda ya aure mata daga ɗaya biyu har ɗari matansa shine annabi Dawud alaihi salam matansa ɗari cikin ga ɗansa Sulaimanu shi ko matansa nawa ne matansa dubu ɗaya ɗari bakwai dukkaninsu ‘ya'ya guda ɗari uku kuma kuyango mata dubu ɗaya na annabi Sulaimanu alaihi salam ina ga ana annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ba su kai ashirin ba misali za ka haɗa su da wanda nasa ɗari balle da wanda nasa dubu ɗaya waɗannan su ne misali ɗa da babansa dawud alaihi salam da ɗansa suleiman alaihi salam wanda labari ya nuna cewa ga irin matansu saura ba a ambace su ba wala Allah a cikin a cikin saura akwai wanda za su tsara su an gana abin da nake nufi amma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji subhanahu wataala ne da izinin sa ya umurce shi da ya auri mata sama da hudu kuma ya aure su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da mata guda tara ya auri mata goma sha ɗaya ku yangu guda hudu ma'ana duka matan annabi ta rayu sama da shekara arba'in bai aure ba a inda son mata ai mutum zai yi aure da wuri an gane abin da nake nufi tun shekara ashirin ashirin da biyar talatin talatin amma mutum ya kai har ya har ya kai shekara arba'in zuwa sama shekara nawa ashirin ina ji kun gane abin da nake nufi ta girme shi da shekara ashirin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kenan za a ce menene tsohuwa inda son mata ne ya tashi aure ba budurwa zai nema ba ba karamar yarinya zai je neman me me haɗin sa je neman wata wanda ta ta girme shi ana fahimtar abin da nake nufi annabi sallallahu alaihi wa sallama tana tare da shi nana khadija bai bai hada mata aure ba ya haƙura da ita duk ƴaƴansa guda bakwai ɗin nan guda shida duk daga gare ta alqasim zainab ruqayyah Fatima Ummu Kulsum Abdullahi wa'annan guda shi duk ƴaƴanta guda ɗaya ne kacal wanda ya same shi daga kuyangansa Ummari Talqabtiyya amma kuna gane abin da nake nufi inda son mata ne da lokacin sai nemi wata karaba ya hada biyu ko uku haka amma ya hakura da ita har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kaddara ita ta rasu bayan rasuwanta shine ya aure nana Aisha yar sayyidina Abubakar Siddiq afwan annabi sallallahu alaihi lokacin da ya aure nana Khadija yana da shekaru 20 ita tana da shekaru 40 ina ji kun gane da kyau amma a mahallin shahid shine ba son zuciya bane ba son mata bane yasa ya aure ta kun karanta tare duk ita ta neme shi ta ga amanarsa ta ga gaskiyarsa kuma ta girme shi ta wannan don haka ya aminta ya aure ta daga baya da zai tashi auren na na Aisha umurni daga wajen Ubangiji subhanahu wataala dan ya ƙara hulɗa alaka da abokinsa sahabinsa sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ba dan ita na na Aisha ne yake so ya aura ba a dan ƙara hada alaka tsakaninsa da Abubakar Siddiq Allah ta'ala sai ce ka ja yarsa ka aure ta wannan da zai karfafa muku zumunci zai karfafa muku alaka shi yasa ya aure ta tana karama ita kadai wanda ya aura tana karama daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da auren mata duk matan da ya aura banda na na Aisha kowace sai da tayi yi aure ko wata aure biyu wani aure uku wata aure kaza ba wanda take budurwa sai Aisha radiyallahu anha kuma dukkaninsu sababi na musulunci yakan sa annabi sallallahu alaihi wasallam auren su imma wasunsu an kashe mazajensu a cikin yaƙi suna da ƴaƴa marayu kamar ummu salama da makamantansu da makamantanta suna da ƴaƴa marayu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya hada wa'annan ƴaƴan marayu a tare da shi a gidansa kuma ita ta girma ta manyanta sai ya mata aure saboda ya rike yaran nan a tare da shi imma kuma wata danginta kafurai ne ba musulmai ba mijinta shine musulmi kuma mijinta an kashe shi yayin shahada a cikin jihadi yanzu babu mijinta ina za ta ci za ta koma za ta koma wajen danginta da ba musulmai ba kuma za su je su ci amananta su ci mutuncinta dan saboda haka nan sallallahu alaihi zai daura mata aure saboda ya hada ta tare da shi ta manta da famulinta wanda ba musulmi ba imma kuma wata 'yar ne iyayenta mutanenta masu sarauta masu mulki kamar safiya iyayenta masu sarauta masu mulki an zo an yi wannan nasu an an ka an mamaye su ita ma ta shiga a cikin wannan iyayenta wasu sun gudu wasu an kakkama su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunani yaya mutanenta za su musulunta yaya iyayenta za su musulunta da aka kama ta ita a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bari ya aure ta in ya aure ta a dalilin da sauran 'yan uwanta mutanen ta za su musulunta kuma wannan hikman da ya yi ta na aurenta ya yasa duk mutanen ta suka musulunta babu wanda bai musulunta ba a cikin su saboda haka duk auratayyan annabi sallallahu alaihi wa sallama auratayya ne wanda suke ɗauke da hikimomi kuma dan saboda taimakawa addini taimakawa da'awa da kuma saboda jinƙai da tausayi ga wanda ya aure su saboda ya haɗa su tare da shi to saboda haka shubhan nan da ake faɗa. a kansa shubha ce batila dama wanda ba zai fade ta ba sai wanda bashi da hankali ko kuma wanda yake da wani kulli wata adawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar abin da nake nufi to shine anan Allah ta'ala yake cewa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kana li rasulin an وما bi ayatin illa bi idhnillah al-imam al-ghazali a cikin littafin sa ihya' ulumuddin a wajen wato juz'i na farko rubul adat da yazo yake bayani akan aure annika falalansa da amfaninsa sai ya saddara da wannan aya yake bayani cewa yin aure sunna ne na Allah sunnan manzannin Allah annabawa duk wanda yake so yayi koyi da annabawa to yayi aure wanda ya zama haka kawai goro bashi da auren to bai koyi da annabawa ba domin Allah ne haka ya faɗa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya dukkanin su annabawa manzanni suna da aure suna da iyaya saboda haka wanda zai koyi da su yayi aure wannan aya tana zaburar da mu a game da menene a game da falalan aure da amfanin aure da daɗin aure shi yasa aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wasu samari guda uku waɗannan samarin nan sun zanna sun tattauna a tsakaninsu a game da irin ibada da suke yi samari irin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwana musulmi ɗayan saurayi yake ni kan lillahi Allah ta'ala yayi ya taimaka mun saboda rayuwata ga baki ɗaya ina yin azumi bana barin azumi sai ranan idi wani ya ce ma alhamdulillah Allah ta'ala ya sawwaka mun Allah ta'ala ya ma mun. saboda rayuwata ga baki ɗaya dare bana yin bacci sai sallah qiyamul laili da karatun alqur'ani mai girma ana gane abin da nake nufi wani ya ce ni kuma alhamdulillah Allah ta'ala ya ma mun rayuwa ta ga baki ne wai abu ana abun da ana ce da shi mata ba na da shi ni kawai Allah ne na sa a gaba kawai karatu da ilimi da menene ba ruwa na da mata an gaya musu to ai abun da kuke faɗa wannan ba daidai ba dan annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai irin naku ba suka ce kai za mu je mu tambaye shi za ka ce namu ba daidai ba aka zo aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce me kai naka kike ya faɗa masa ni nawa wa'azumi ne kai kuma ni menene naka yace nawa qiyamul laili ne kai kuma naka menene yace ni kuma gabaki da rayuwata ba mata a ciki yace to amma ni ba kamar ku ba ni ina yin azumi ina bari ina yin azumin daidai gwargwado kuma ina sha ina cin abinci daidai gwargwado ba wai gabaki ɗaya shekara ina yin azumi ba ina raya dare da dare daidai gwargwado ina bacci ina tashi ba wai gabaki daya ina bacci ba ba wai gabaki daya ba na bacci ba an gane abin da nake tafi sannan kuma alhamdulillah Allah ta'ala yayi ni ina aure ina da mata duk wanda yake ba zai yi irin nawa ba yana gani kamar haka din nan kuskure ne to baya daga cikin al'umma ta faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda yake saboda zafin kai yana cewa shi ba ruwansa da aure azumi zai dinga yi qiyamul laili zai dinga yi ba mata ba ruwansa da su mata kamar masifa ne mata bala'i ne mata talauci ne mata mata mata menene duk wannan ba sunnar annabi yake ba ka san yanzu samari sau in wani baya san aure wai yake maka wai mata talauci ne wai mace masifa ne mace bala'i ne wallahi shaydani ne yana aran bakin ka yana wannan magana a mata kan sai dai su zo maka da alkhairi iyakunu fuqara'a يغنيهم الله من فضله إيش هو وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتهم من مال الله الذي آتاكم فبداك أولي البركاني النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة كي أولي سبدا أولي ذي بعد داماك هيا يفا ku samu haifuwa mai albarka a dalilin aure za ku samu yara masu hankali wala Allah za su zamanto hafizan Qur'ani wala Allah za su zamanto hafizan sunna wala Allah za su zamanto masu son Allah da manzonsa zakirai wala Allah za su zamanto masu taimakawa addinin musulunci abinda kai uba ka kasa su za su yi shi fadlullahi wasi'a tanakahu tanakas takasaru yake fa inni mukathirun aw mubahin bikum al-umama yawm al-qiyama yace tabbas ni ina wato alfahari da al'ummu gobe kiyama da ku zan zo yawm al-qiyama a ranar gobe kiyama zan zo da yawan mutane da yawan al'umma in yi alfahari wa sauran annabawa manzanni saboda menene saboda al'ummata ta ta yi aure ta hayayyafa ta samu albarka ana gane abin da nake nufi saboda haka ƴan uwana musulmi matasa musamman a jaddada niyya a jaddada niyya a yi aure na shi a jaddada niyya don na san kowa yana da ɗan niyya a ciki watakila ko ba haka ba a jaddada ta don Allah kada irin tsananin abubuwa na rayuwa ya ce zai dinga hana mutum a wallahi aure ba ta hana ka arziki aure ba ta tauye maka arziki aure sai ya bu sai da ta buɗe maka ƙofar arziki ka nemi sana'a kamar da kwanakin baya mun karanta kuma kullum abin da nake goyon bayansa kenan ka nemi sana'a kada ka rena sana'a komai kankantanta baka san irin albarkan da za ta jawo maka ba yau da gobe baka san mutanen da Allah ta'ala zai hada ka da su ba fadlullahi ta'ala wasi' in ka dan samu sana'arka ka dan samu abin da zai dan wannan naka to target naka number 2 sai ka nemi mace ka nemi aure kai aure sai kaga ubangiji subhanahu wataala irin albarkan da za ta zo maka kana ƙara wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ne yawa yanzu abin da ake faɗa ake ganin cewa wai musulmai suna da yawa wai Najeriya ana yawan haikuwa wai Borno ana yawan haikuwa wai Kano ana wallahi duk wannan sa ido ne na ma musulunci an sa musulunci ne a gaba ba wani abu bane saboda kawai an san cewa in ana haifuwa al'ummar annabi za ta yi yawa to ana baƙin ciki da al'ummar annabi kar ta yi yawa shi sa ana kokarin wai a takaita ta ina za ta kai ta al'ummar annabi ba za ta takaito ba Allah ne yayi alwashi yayi alƙawarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na dukkanin duniya gabaki daya kuma annabi ne wanda zai zo ga baki ɗaya ranar tashi kiyama babu wani annabin da ya kai sa al'umma yawa saboda ka baka saka ka rage al'umma ba duk yadda ka yi naka dabaru Allah sai nasa dabara kai gama naka dabaru ta tas tas tas dabarar Allah ɗaya ta warware kasa. ina ji an fahimci abin da nake nufi wani bawan Allah kwanakin baya tura min wani bidiyo a YouTube wani bawan Allah da matarsa sun dade suna family planning yana bata ta magunguna garbakar ta haiku yana mata wannan yana mata wannan to dai ana nan har shekara uku ana wannan targeting targeting targeting akan cewa ba za ta haiku ba da aka yi shekara uku bayan ya dan tsayar to sai ita tace tana ba ta jin daɗin jikinta an ji asibiti an ce magungunan nan kar yayi mata yau ya ɗan rage su magungunan kar so su bata mata wannan mara ana ganin kamar maranta za ta yi wannan za ta yi loshi ba za ta wannan ba sai an yi targeting ana targeting Allah ta laika kawo haikuwa shekaru uku da aka tsayar ranan da aka cika haifuwa za ta haifu an kai ta asibitin an zonna bismillah ta cire yaro ɗaya an gane abin da nake nufi cikin ikon Allah da ya nuna musu ya daro yana fita yana rike a bude da aka bude ta akwai magani a cikin ta haka ya tura mun ga hannun yaro an bude ta da magani a cikin ta aka aje shi bayan wasu mintuna akwai yaro ɗaya da zai biyo baya shi ma aka tura shi ya fito da rahmar Allah ta'ala lafiyarsa kalau hannunsa a rufe aka bude da magani a cikinta ana jira akwai na uku yana zuwa shi ma bayan wasu mintuna na uku ya zo shi ma aka cire shi da magani a hannunsa shekaru uku da aka tsayar rana ɗaya Allah ta'ala ya rufe gab ɗin nasu ina ji kun fahimci abin da nake nufi sabili da haka kada a ji tsoron aure da da an ji tsoron aure ana gani kamar akwai takurawa ne akwai kashe kuɗi ne sai Allah ta'ala sai talauci ya zo Allah na tuba jama'a kuna gane abin da nake nufi galibin wanda yana yawan planning wai shi ya ga sai ya gama samun kuɗi wai sai ya gama sayin makaranta sai ya gama samun aiki sai ya yi tabbara zamani sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kafin ya dinga yin wannan bore bore bore bore abin da ya sa a gaba bai samu ba kuma shekarunsa sun dinga tafiya a gaba rayuwarka ba wai za ka yi kai planning nata A to Z ba ka ɗan yi wani planning ka bar wa Allah ta'ala wani planning babba mana أرح نفسك من التدبير أبونا ابن عطاء الله سكندر يفعل آشكي وانا حكم عطائية أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك معناك سسوتا وكنك يوم فلاني طيباتا ما رأيوه أري نفسك من التدبير أبونا الله تعالى يطارى مكا ياتي أبونا زكي ذاك طارى ورأي ورك أنا أفهمت ربنا nake فيه saboda إن كان dan yi makaranta kana da irin certificate naka alal misali ko na digiri in kana ga kana iya samun makaranta na secondary ko makaranta na na gwamnati ko ma na private kana dan samu wani abu ka fada kai aure baka san albarkan da aure za ta kawo maka karkace wai sai ka samu aikin gwamnati babba wai kuma sai ka samu kasuwanci kai kuma sai ka samu sai kaga futuhi zai zo futuhin Allah ta'ala sai ya zo sai ga kun samu kun yi haikuwa kun samu albarka kana ɗan karamin ka shekarun ka bai tafi ba kana ga yaran ka suna tare da kai wataƙila sun sun kusa zaman to abokan ka suna taya ka hira suna taya ka wannan me yafi wannan rayuwa daɗi so kake sai ka zama ta kurmush sannan yara su zo maka ya zaka ji daɗin su jama'a kuna fahimtar abin da nake nufi saboda haka wallahi aure yana da albarka yana da alkhairi shi yasa tarihin malaman mu shahinnenmu da iyayenmu da kinta ya rage arzikin yara masu zuwa ana gane abin nake nufi amma plan plan plan ɗin mai yawa wallahi sai da ta tafi ma da kwakwalwar baki ɗaya. ce sa gadin tsarin tsarinsa. wani shi yana cewa yara in sun wuce uku sun wuce biyar sun wuce wai talauci ne Yaran ka dai in kana su in kana neman guda ɗaya ya ishe ka wai duk kwaɗayin ka karka wuce biyu wa in ka nemi na uku hala isa ka toshe hanya in ka je na hudu to ka bude kofar talauci wa ya ga ma kofar talauci wannan shaydani ne yake su yake musu ire irin wannan kalamai da abubuwa cikin zakatan su alhamdulillah aure banda alkhairi banda albarka banda rahma da ƙarin arziki ba abin da zai wa mutum tanakahu tanasalu fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah shine Allah ta'ala ke faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya yake wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi iznillah Allah ta'ala ke cewa da an cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in kai annabi ne da gaskiya kamar da mun karanta a baya wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi shine yake ke faɗa cewa babu wani annabi manzo da zai iya kawo wata aya wata mu'jiza wata gagara ko koyi daga kansa haka ya kawo ta sai da izinin Allah sai in Allah ya so Allah ya ga dama sai ya ba wa kowane annabi in aka tambaye shi ya ba sa aya in Allah ta'ala ya so ya yarda amma in Allah bai so ya yarda ba haka ba wa annabi da yake da nasa aya ta kansa haka zai zo da ita bi ma'ana duk ayoyinsu daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala take an gane da kyau bi kulli ajalin kitab ubangiji subhanahu ta'ala kace li kulli ajalin kitab ma'ana kowani al'amari Allah ta'ala ya tsara shi bisa lokaci komai a tsare da lokacinsa haka Allah ta'ala ya tsara yadda ya kaddara mu a duniya anan kowa da irin shekarunsa da zai yi a duniya da irin arzikinsa da irin abincinsa da irin suturansa da irin haikuwansa da irin da irin level da matsayi da musaunasa haka kowa zai iya rayuwa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya tsara shi a bisa ga wannan zuwa ƙarshen lokacin da Allah ta'ala ya rubuta shi komai da ka gani din nan yana da lokacin faruwa yana kuma da lokacin ƙaruwa kulli ajalin kitab babu abin da zai ce zai zanna wai har abadan abudina wai shi ba tafiya ba mutuwa babu shi Allah haka ya tsara shi sai ubangiji ta lace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab yamhu Allahu ma yasha Allah ubangiji subhanahu wataala yana goge duk abinda yake so sannan ya tabbatar da abinda yake so kuma asalin abun littafi abun rubutu yana nan a wurinsa subhanahu wataala yamhu Allahu ma yasha Allah ta'ala yana goge duk abin da yake so wasu malaman tafsiri suka ce Allah ta'ala yana goge duk abin da yake so a cikin shari'a a cikin hukunce hukunce ya kawo wannan ya goge wannan ya sa wannan ya fitar da wannan kamar ma nan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma'ana ya goge wannan wanda yake so wa yusabbit ya tabbatar da hukuncin da yake so kuna fahimta da kyau wasu malaman suka ce a wannan abu am ne ya shafi komai da komai ba kawai ba akan ayoyi ba kawai ba akan hukunce hukunce bi ma'ana Allah ubangiji subhanahu wataala yana goge duk abinda yake so ya goge shi wanda yake hannun mala'iku a su. wanda ya so ya goge zai goge shi wanda yaso ya tabbatar da shi zai tabbatar da shi asalin komai a ilimin Allah subhanahu ta'ala a cikin fil azal yana nan azanne bi ma'ana ubangiji subhanahu ta'ala da ya kaddara ya tsara al'amura na rayuwa na komai da komai na kowa da kowa a rubuce a cikin asalin littafi a cikin Allahul Mahfuz cikin ilimin Ubangiji subhanahu ta'ala akwai kuma wanda zai zo a hannun mala'iku a takardun mala'iku wanda waɗannan mala'iku su ne mala'ikun da suke zama a saman farko masu zartar da al'amura na yau da gobe na mutane abin sha rayuwa bacci da tashi da zama samu da rashi farin ciki da baƙin ciki dariya koka lafiya rashin lafiya komai da komai na kowane mutum ana nan a rubuce a lissafai mala'iku ana ba su takardu takardu lokaci lokaci shine abinda Allah Ta ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr da kuma abinda zai faru a lailatul nisf min sha'ban akwai Allahul mahfuz Allah ta'ala ya halicce shi shi ne farkon abinda Allah ta'ala ya halitta kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai yake da shi ya Allahul Mahfuz ka rubuta yake ya Allah mai zai rubuta yake ka rubuta duk abin da ya faru da abin da zai faru da ma abin da nan gaba zai faru ila yawmil kiyama a rubuce a cikin Allahul Mahfuz din nan in aka zo lailatul qadr akwai mala'ikun da za su za a tura su su je su yi nasakhi su rubuta su yi copying abin da yake cikin Allahul Mahfuz na mutane akwai mala'ikun da suke tsaye a wajen da za su ba su takardu da za su ba su rubutu in suka zo za a miƙe musu su wa'annan za su tafi da shi lailatul qadr kenan a zo da shi a lailatul qadr ana ba su wannan in aka zo lailatul nisfi min sha'ban sai mala'ikun zartarwa mala'ikun aiki su kuma za su karɓa su yi handing over daga hannun wa'annan su riƙe hannun su kuma za su zartar da shi ina ji kun fahimta da kyau to abin da yake hannun takaddun wa'annan mala'iku na al'amura shine wanda Allah ta'ala yana canza wasu abubuwa a cikinsa in ya so ya ga dama yana tabbatar da wasu abubuwa daga cikinsa in ya so ya ga dama amma abin da yake can asali a iliminsa yana can wancan ba zai canzo ba kuna fahimtar abin da nake nufi ta iya yiwa masalan mala'iku su zo wanda suke gabansu su rubuta mu sai ku rubuta wane din nan in Allah ya yarda a wannan shekara a wata kaza din nan lokacin zai yi a shekarar nan zai iya cin abu kaza zai kashe abu kaza zai yi abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza a rubuta mala'ikun nan suna takarda hannu su masu zartar da abubuwa su ne masu isar da wa'annan saƙo ga mutane mutane suna tafiya bisa ga tsarin Allah ta'ala da umarnin wa'annan mala'iku da tsarin su an gane abin da nake nufi to a irin wannan yanayi idan mutum yayi wani aikin kirki akwai wasu ayyuka na kirki da in mutum yayi za su taimaka Allah ubangiji subhanahu wataala yayi masa jinkiri ya kara masa a rayuwarsa ya kara masa a arzikinsa ya kara masa a lafiyarsa akwai abubuwa to Allah sa sai mutum yi aikin kirki daga cikin ayyuka misali yawan sadaka tana taimakawa biyayya ga iyaye yana taimakawa fadar zumunci yana taimakawa to sai mutum ya kasance a shekarun sannan ko a shekaran sannan a lokacin sannan yayi sadaka mai yawa kuma ta samu karɓa wajen Allah ta'ala ya sada zumunci mai kyau ya farantar wa zumuncin sarai ya farantar wa iyayen sarai Allah takardunsa kuma a wajen mala'iku da a wannan shekara a wata kaza a lokaci kaza abu kaza zai same shi ko abu kaza zai faru da shi sai ana jiran lokaci yayi abu ya faru sai umarni ya zo daga wajen ubangiji subhanahu wataala shi an canja masa mala'iku su basu leka na Allahul Mahfuz ba Da ma na Allahul Mahfuz leka haka ka dauka sai Allah ta'ala yana yi ya bawa mala'ika ya rubuta to Allah shi yake tasarrufi akan al'amarin sa dan saboda ya zaburar da bayansa su aikata aiki mai kyau saboda wani ya san amfanin wa'annan sai Allah ta'ala dan kaddaran sa takdirin sa da tsarin sa sai a sa a hannun a takaddun mala'iku a rubuta wani abu daban da su ma mala'iku kansu wannan shine abun da suke tsammanin zai kasance sai kwasam a lokaci na ƙarshe dab da faruwan abu sai wani izini da wajen Allah ta'ala ya zo musu ce a an canja a masa kaddara an canza masa tsari ga abu kaza ne zai faro masa ana fahimtar abin da nake nufi shine ma'ana yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab Allah ta'ala yana goge abin da yake so wanda yake cikin takaddun mala'iku yake hannun mala'iku kuma ya tabbatar da shi amma asalin ilimi na fil azal din nan yana wajen Allah ta'ala shi ya san bawansa din karshen sa me zai faru da shi sa'idi ne shaqiyi ne ya yake ya yake wannan hatta mala'iku da suke kan mutum ba su sani ba ko raqib da atit da lahu mu'aqibatun da muka karanta kwanakin baya ba su san da menene za zai zama a ƙarshen mutum zai mutu da imani ne ko zai mutu da kafirci ne zai zama sa'idi ne har abada ne ko shaqi har abada ne babu wanda yake da wannan masaniya sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa ta iya yiwa su a mala'iku a takaddunsu a bisa ga zahirin abun da suka gani na ayyukan wannan bawa za su ɗauke shi shaƙiyi ne za su ɗauke shi taɓaɓɓe ne za su ɗauke shi kaza kaza kaza a zo dab da ƙarshe rangwamen Allah ta'ala da rahamarsa za ta tafe shi sai Allah ta'ala ya canja masa kaddara sai zama musulmi sai tuba sai zama mutumin kirki sai umarni a ƙarshe ya zo musu wannan salihin bawa ina ji kun fahimce ni da kyau shine ma'ana yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko yuthbit qira'an guda bi kuma kuma dukkan nasu tabbatattu wa indahu ummul kitab ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab wa imma nuriyannaka wannan in dinnan shartiya ma dinnan ma ce wanda take za'ida an zo da ita dan a ƙarfafa magana asalin zance shine wa in nuriyannaka an gane abin da nake nufi wa in nuriyannaka sai an ƙara ma dan saboda a ba wa magana ƙarfi sai ka ce wa in ma nuriyannaka in har za mu nuna maka ya annabin Allah ba'd alladhi na'iduhum wani sashi wani bangare daga cikin alƙawarin da muka ɗauka musu na azabtar da su da hallaka su in har mun so za mu nuna maka wa in ma nurannaka ba'd na iduhum in har so za mu mun so za mu nuna maka wani ɓangare daga cikin abin da muka muka alƙawarta musu aw na naka ko kuma ma'ana za mu karɓi ranka ba za ka gani ba ba za ka kai lokacin da za ka ga wannan ala ayyati hal koma menene kai da aikin ka shine ka karantar ka isar da sako mu kuma hisabi bincike akan mu wato aya tana lallasan annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da sun gama damansa ko kuma a mu karbi ranka ba za ka gani ba duka daya a wurin mu kai dai ka isar da sakon Allah ta'ala ka bar mu mu dai mun san maganin su wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw na ce fa inna ma alayka bala. aikinka shine menene isarwa wa alaina alhisab mu kuma mu ne wanda za mu yi musu hisabi mu yi musu bincike mu duba wanda yayi daidai mu saka masa da kikkiawa wanda yayi mummuna mu kama shi da azaba idan mun ga dama kai karka azabtar da kanka kada ka damu kanka ka kwantar da hankalinka ka isar da sakon ubangijinka subhanahu wataala yadda Allah ta'ala ya umurce ka kuma Allah ubangijinka ta'ala zai baka ladan ka cikakkiya ba za a rage maka komai ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako haka Allah ubangiji subhanahu wataala ya lallashe shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa Allah ta'ala ya gama cika masa borinsa ya isar da sako Allah ubangiji subhanahu wataala ya kal ya karfafa addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya ga a bayansa al'ummarsa sahabbansa sama da mutane dubu da ashirin da hudu suka musulunta wannan wanda suke gabansa ne suna sallah tare da shi banda wanda suka wawwatse a wasu wurare to kaga wannan shine taimakon da Allah ta'ala wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangi ta'ala ya kara wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama daraja Allah ya kara masa daukaka Allah ubangi kala ya kara cika mana zukatanmu da sonsa ya raya mu akan tafarkin sa Allah ya sa mu mutu akan tafarkin sa barakallahu fikum wa jazakumullahu anna kull khairin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati حسنة wa qina adhaban nar allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma innaka عفو